shafi kuma kan kibwafm.com www.kibwafm.com za ku samu full debate uh, version wannan fa kun sami shi kan wannan website kibwafm.com sa'an nan kuma akwai sauran programs da damar za ku saurara kan wannan website nan shiga uh, musa uh, yusuf asali sunna ya object to maganganun da ya ji cikin submission na sheikh muhammad kabir da yanzu kamar da muka yi alkawari za mu ba Sheikh Muhammad Kabir 10 minutes yi magana cikin magana da Sheikh Asadu Sunna yi in ya yana yi da su yana yi da su ba yanda zai aji magana shi shi aji in ya gama mun koma wurin Sheikh Asadu Sunna shi kuma ya biki mintoci goma shi kuma yi magana haka za mu yi shi har mu zo mu buɗe ma mutane kuma wato frontline amma an yi initial can wani tsinci na na so su a su soma zuwa with the right questions suna kafa shi mintoci biyu ana dokar mintoci biyu kuma ana bada bayani na ya so yana shiga da wuri akan haka sheikh muhammad kabir mutan duniya ana sauraron ka ka yi magana na mintoci goma bismillah to alhamdulillah rabbil alamin eh, mr fuad da masu sauraron mu na gode sosai da batutukan da wannan malam musa yusuf ko yau ya faɗi wai shi asali sunna to alhamdulillah ni ne sunana insanu shi'a insha Allah mutum kuma shi ke kama zaki ya garke shi insha Allah kamar yadda muke garke shi yau malami ya yi zattutuka da yawa sun farko har karshe almuhim ayoyi da hadisai da muka yi muka tabbatar da su muka nuna annabtan ya suna shi abu talib ko ɗaya ciki bai iya ya buge ba na kawai abu guda ne ya iya yi kokarin shi ne shi ma ya nuna ra'ayin shi game da waɗannan ayoyin nan to bayanin ka na waɗannan ayoyin kuma ba shi ne ƙarshen bayani ba kana da hanya kana da rai ka yi fahimci Kur'ani wani iri kowa kuma da hanya kuma fahimce shi wani shi ma gwargwadon nashi kamar yadda dalilin mu samu tafsirai da yawa kenan kamar yadda insha Allah na yi istishhadi saboda malamin da ya buge zattuka na ba to na koma tabbatarwa daga zattutukan maluma da suka tabbatar da abubuwan da na faɗi game da ayoyin nan insha Allah maluma kuma na maluman ahlus sunna insha Allah eh amma malamin na ga ya shiga cikin wani bangare abubuwan da yake insha Allah ba zan tanka su ba amma saboda masu sauraro da kuma shi wannan malami na saurare shi wurare da yawa ya wa irin wayannan karerayi da yake yi ma eh, shi'awa da yawa sosai sosai insha Allah zan shiga ciki eh, kaɗan saboda jama'a musulmi da suke sauraron mu su san gaskiyan abin da ke tafiya a duniya ya yi shi an ci karerayi da yawa da idan buge shi ba gaskiya ya zama mushkila da yawa sosai sosai na farko wahabiyawa Ƴaƴan ibnu taymiya da muhammad bin abdul wanda malamin ga sun su yake ko kuma kace salafi salafawa to insha Allah mustafa da masu sauraron mu duniya ya ce wai shi an ci wani addini daban ne musulmai kuma na wani addini daban to insha Allah zan nuna mai cewa ya ce kuma shi'awa wai suna shirku da Allah Qur'ani kuma suna jujjuya wa ne mata annabi suna zagin su sahabbai suna zagin su musulmai suna kaza to alhamdulillah mun gode masu saurare dai kuna ji abu talib dai annabi ne kuma ba wanda ya sai da shi cikin annabtan shi kamar da dalilai suka tabbata Allah ya ce halifancin yana tabbatar da shi kowane zamani kuma kamin annabi ya zama annabi dole akwai halifan Allah a ban kasa to wane ne wannan to kakanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi su kuma malam ya tabbatar ya Allah ya amince annabawa 25 a cikin alkur'ani to amma ba ambaci Abu Talib ba mu nuna inda Allah ya ambaci Abu Talib sai mu tambaye shi annabawan duka Allah ne tabbatar Allah ya kire su a cikin alkur'ani to shi da kanshi ya sani da shi mun san cewa ba annabawa duka Allah ya mace cikin alkur'ani ba kamar da Allah da kanshi ya faɗi cewa akwai wasu manzannai da yake da faɗi annabi Muhammad zancen su ba ko su ɗaya kamar da ke cikin suratul Ghafir aya na 78 wal kadar sauna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to wannan shi kenan to amma tuhuma tuhuma da yawa cewa mutum ya yi fasara alkur'ani yana juya ta fasara alkur'ani ba kai ne annabi muhammadu ba ba ta ne Allah ya saukar ma Qur'ani ga isa kowa na da hanyar fahimce shi iya gurgurin shi ma fahimtar shi da karatun shi da yake yi amma na san tabbatar ma duniya wahabiyanci sabon addini ne inji malumman wai addini ne ba musulunci ne ba addini ne da yake an fara shi da lokacin Muhammad bin Abdul Wahhab shi ne dan karanci wannan cikin addurar eh, addurar sariya fil ajwabatin najibiyya zan yi wannan ne mai Fuad ku ku sama hamin ku muna hankuri saboda abin da malamin da ke yi da kuma yake yi wurare da yawa insha Allah domin na saurare shi da malam Faruku shi ta dan karantun da malumman sunna Abu Habiya ƴaƴan Najidiya suka ce wai Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo sabon addini a cikin jirar Saniya fil Ajizatin Najidiya cikin jibi na farko kitabul Aqaid yana cewa alhamdulillah rabbil alamin nashhadu wasu malumman su da yawa ne suka rubuta wannan nashhadu wa nahnu ulama'u makka alwadi'una khututana wa ahkamana fi hadha ar-rakim أن هذا الدين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله ونفي الشرك الذي ذكره في هذا الكتاب أنه هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب وأن ما وقع في مكة والمدينة وصادقا ومصر والشام وغيرهما من البلاد إلى الآن من أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب أنه كفر المبيح للدم والمال والموجب للخلود في النار ومن لم يدخل في هذا الدين يعمل به ويوالي أهله ويؤدي أعداءه فهو عندنا كافر بالله واليوم العاشر وواجب على إمام المسلمين والمسلمين جميعا جهاده وقتاله حتى يتوب إلى الله بما هو عليه ويعمل بهذا الدين وثم لما نجد ثم لما السعودية في تبتة شوى الدين بمحمد بن عبد الوهاب ليه؟ لنتي الدين بمحمد بن عبد الوهاب يزر وانا معلومة معلومة سبعة سنة غاتونا آه، أشهد بذلك وأنا الفقير الى الله محمد بن أحمد المالكي أشهد بذلك وأنا الفقير الى الله تعالى محمد بن يحيى مبتي الحنابلة بمكة المكرمة دا في أن يكون هذا يا ولكن تبتت شوى محمد بن عبد الوهاب وانجا الدين ريوغو دا كما تاوي تركي سعودية سعود بن عبد العزيز يكير عزوها جريسي شنو توحيدي وكما يكور الشركو كما شنو عبيدا موكا عمبتا أشياننا اللي تاتي مانا وانجا اللي تاتي دا القرآني ganabi alkur'ani da addu'ar samiya abin da aka ambata a ciki shine ya kamata ka imani da shi kuma sun tabbatar da cewa sun imani cewa abin da ya gudana a cikin maka zamanin da ya wuce madina cikin misira sham da wasu garuruwa duka har zuwa yau na abubuwan da ake da suke gani suka ce shirku da ya yake sun ambata shi a cikin wannan littafi wai duka kafirci ne kuma wannan ne yana halatta jinin mutane yana halatta kudin su mana wanda duka ke kan wani abu ba irin nasu nan ba ya kamata a kashe shi a kwace arzikin shi wal mujrimul hulud fil kuma shi ya shiga wuta wa man lam yadkhul fi hada din wanda bai shiga cikin wanga addini wani addini addinin Muhammad ibn Abdul Wahhab ba wa yamal bihi wa yuwari ahlahu wa yu'adi ada'ahu kai ka so ka ci wanda ya ci su nan mai cin nan fa huwa inda na kafirul biya mai ya kafirce da Allah da yau mai ahir kenan Muhammadu Buhari babu ya zama sabon da annabi ya kawo sabon addini kuma wai wajibi ne akan imamin musulmi da musulmai daga gaba daya su yi yaki su kashe ne shi su kashe mutane su kashe kamar yadda ake yau aiki filin wuri aiki kenan daga nan aka ciro shi addirar saniya addirar saniya fil adilatin najibiyya cikin kayan 314 muke karanta wannan to wannan ɗaggas misali kenan sannan sun tabbatar kamar ibn taymiya ibn taymiya shi ma ba annabi ne suna ajiye shi matsayin da annabi bal ka ce ma ya zama kamar Allah da shi ne ake gane musulmin kwarai mai tauhidi da shi ne ake gane wanda yake mushirki. yana cikin littafin at-taba'itu zahabiyya na sharhin aqidatul wasitiyya aqidatul wasitiyya na ibnu taymiya ne wanda sharhi taba'itu zahabiyya na fadilat shaykh al muhaddith al-allama abdullah bin muhammad al-gunayman yana cewa hatta wai mutane sun kafi kan ibnu taymiya wai hawadan suna cewa eh, <clears throat> wai akwai wani malami yana muhammad hamid al-fakki yana cewa da shi da wasu maluma na misira wa gairuhu min ulama al-misr لا نزال نعرف ونميز بين أهل التوحيد والسنة في محبة في محبة ابن تيمية wai suna iya wai ba su gushe ba suna gane kuma suna bambanta ahalin tauhidi masu tauhidi da wayanda yake suna kan sunna da soyayya ibnu taymiya kamar kana yubgiduhu arifna annahu laisa min ahalin tauhid wai wanda duka ya kasance yana kin ibnu taymiya sai mu gane cewa mai shi nan ba shi kan tauhidi ya zama ana ne shi kafiri ne wala min ahalin sunna kaman kana yubuhu arifna annahu min ahalin tauhid wa sunna to wanda ke son shi muke ganewa kamar mai shi nan yana cikin mutanen tauhidi da kuma sunna to wannan ɗaya kenan da ke nuna cewa su ne suke horo a kashe mutane kamar yadda aiki yau da ake yi su ne kowa ya sani suke kafirtar da mutane kowane musulmi su ne su kafiri ne kamar yadda na ce kuma hatta a kidan su na wurin Allah ma da na kowa daban ne yadda malamin ya zo ya mislead mutane ya ce shi'awa su ne ku suke da komai su daban alhali su abun su ne kamar yadda ke cikin akidatul wasiti wa sharhin shi na ibn eh, Utaymi na Muhammad Musal Utaymi shi ya tabbatar dukkan firkan musulmai ba a ce musu ahlus sunna su wahabiyya su kadai ne ahlus sunna A hatta maturidiyya hatta eh, a sha'ira hatta su wane ne duka dukan su ba sa cikin alisun da kowa duka ba dan alisun da bane sai su kawai to nan ga ya ce ko kuma eh, shi'awa suna yawan karya suna eh, abin da ba shi ce akwai shi da sauran suna son tabbatar muku ibnu taymiya malamin su ya yi ƙarya ga Allah madaukakin sarki ya yi ƙarya mu annabi ya yi ƙarya mu Buhari da Muslim yana cewa a cikin risalatu safadiyyan shi safha na 388 388 da ɗari uku da tamanin da tara. Yana cewa wai ayan ga da yake cikin suratu zumar. Da Allah madaukakin sarki yake cewa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana awwalul abidin yake a wa ana awwalul muslimin wa ana awwal muslimin. Ibn Taymiyyah yake wai wannan ayan ga wai ya an rawaito cikin Sahih Buhari da Muslim cewa wai ya sauka ya sauka ne a bakin wa a bakin wai eh, ya sunan shi annabi Eh, Nuhu wai annabi Nuhu wai annabi Nuhu alhali hadisin da cikin sahihul Bukhari ba wannan ne ba wannan ne ke batun yazo yazo kan shi ba annabi Nuhu wannan ayan ga wa ana awwalul wa umirtu ana kuna awwalul muslimin wa umirtu ana kuna awwalul muslimin ba bakin annabi Nuhu bane kan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi ya sauka haka nan kuma hawa yau eh ya suna shi ibnu taymiya hawa yau ya karyatar da hadisai wanda suke eh, hadisi mai zalla ya faɗi ingantacce ne da ya yace karya ne misali hadisi man mola wa fa ali mawla sunna sunna ya ce karya ne alhali kuma gaskiya ne hatta cikin cikin da hadisi sahiha albani ya mai rabbi ya ce ibnu taymiya ya yawaita karyatar da hadisi gabani shi ya je ya bincike ganin ingancin hadisin ko kuma rashin inganci kamar yadda akwai su dole kuma ah, ah, masha Allah su ne makaryata su ne makaryata ba shi na sauka Muhammad Kabir mun gode lokacin ka ya kai kuna sauraron mu on Tubla FM suna na Fuad Umar wato Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna na Kaduna State da kuma Sheikh Muhammad Kabir na sabon zango a Ghana su suke dubita akan Tubla FM kan topic abu talib da annabi ne kamar yadda sheikh muhammad kabir ya ce da wasu references inda ya kawo ko a'a maganan ba haka ba ne amma an na ran kama abin ya yi jafi kun ji a sheikh asadu sunna ya jafi cikin maganin shi sheikh muhammad kabir ya jafi shi ma cikin maganin shi ina rokan bayan allah guda biyu ga mu koma kan tafikin nan yake mun ba ku dama ku magana yadda ya kamata amma a entertain wannan capital nan ya so mutum duniya mu ci amfani kar mu fita off track akan haka shek musa yusuf asali sunna duniya ana sauraron ka a yi magana na mintoci goma bismillah a malam fuad allah ya saka wa malam kabiru da alheri cikin maganganun da ya yanzu ya ce wai ya tabbatar cewa abu talib annabi ne a to wannan maganan cewa ya tabbatar tabbatarwa ne da ba aya ba hadisi in kuma in faɗa abu ne yanzu in ba aya ba hadisi to ni ma zan iya komai kowa ma zai iya in kuma akwai ayar da Allah ya naɗa shi ya ce annabi ne ko hadisi to ayar nake bukata ya kawo min karara na biyu yace wai ina wa mutane ainihin wato ƙarya Allah ya sani tunda muka fara tattaunawa tun daga shi faru da muka yi awa shida da shi babu inda na faɗi wata magana na ce akwai ta a littafi ta tabbata aka je aka duba aka ga babu haka bal ma hasali sai dai aka sin haka saboda haka ni ba zan iya ce maka ba zan iya kuskure ba zan iya kuskure amma dai in ha in ci mutane abin da ban karanta ba a babi na ilimi in ce akwai wannan in Allah ya yarda ba zan yi wannan ba da izinin Allah kuma ka jira ka gani abu na gaba shine gabanin ci gaba gabanin ka ci gaba da Allah wanda ke danna kifa cikin fori ta kiyaye muna samu a tsakanin malam Kabir da malam Asad Tunda wallahi kiyaye tara ta danna wasu wallahi ba masha Allah in ba kai bane to malam Kabir ayi kokari a duba ta irin ka ya so a samu silence a ji malam Sheikh Asad Sunna bismillah sannan abu na gaba da ya magana cewa akwai manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarinsu a ƙur'ani ba tare da ya faɗe su ba. Wannan a cikin suratul an'am, suratul nisa'i, Allah ya faɗawa annabi ya ce, Inna auhaina ilaika kama auhaina ila Nuhin, wan na min ba'dihi, wa auhaina ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Haruna wa Sulaimana wa atina Dawud da Zabura. Sai ya ce wa annabi wa rusulan akwai wasu manzannin da qad qasasnahum alayka min qablu wanda mun baka labarin su ka san su wa'anda su ne wa'annan 25 din sai ce wa rusulan mallam kasasum alayk akwai manzanni ne na annabawa ne na Allah sun rayu a doron kasa shi kanshi Allah bai ba annabin labari ba ballanta na ya san su a wajen imani da manzanni akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan a dunkule Allah yana da adadin annabawan da shi kaɗai san yawan su tafsilan kuma shine wanda Qur'ani ya faɗa din nan wanda su Allah ya faɗawa annabi ayar da ka kawo cikin suratu gafir ita ce ainihin wato aya ta saba'in da bakwai da takwas Allah ya faɗa ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika mun aiko manzanni kafin ka sai ce minhum daga cikin su akwai man qasasna alayka wanda mun baka labari ka san su wa minhum man lam naqsusum alayka akwai manzannin da mun baka labari ba baka san su ba a maganar da muke a nan. kai ta yaya aka yi abin da annabi bai sani ba kai ka sani ɗaya kenan in ko annabi ya sani ya ce annabi ne a ina ya faɗa idan ko annabi bai faɗa ba kai ta yaya ka gane cewa annabi ne abin da Allah bai sanar da annabi kai ta ina ka san shi don ba hanyar da za a san gaibu wani annabi ne sai ta hanya guda biyu Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa to inda Allah ya faɗi ƙarara a Ƙur'ani ya ce Abu Talib annabi ne shi fa muke nema fa ka kawo a ƙur'ani. wannan kenan sannan malam Fuad na ji maganar da kai ina so mu mutunta ta amma a yi hakuri zan faɗi wannan a gurguje sai in tsallake mu dawo zuwa ga samimin maudu'in da shi muke magana a kan shi maganan Abdulhab da kace ya zo da sabon addini ai hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya zo da addini haka Qurayshawa suka ce ya zo da sabon addini wannan ba wani abu bane sabo ga duk mutumin da yake kan hanya ta gaske a ce masa ya zo da sabon addini. Saboda haka ba maganan ɗan abdulhab muke yi ba, sannan abu na gaba ɗaya daga cikin dalilan da yake tabbatar wa musulmin duniya cewa su suna yin addini ne ‘yan shi'a suna wani addini ne na daban. Yanzu kwanan nan a aikin hajjin nan kowa ya gani a lokacin da aka haɗu duk ragowar musulmin duniya suna labbaika Allahumma labbaika amma ‘yan shi'a suna labbaika ya Hussein labbaika ya Hussein labbaika ya Hussein yanzu ka haɗa wanda yake kiran labbaika Allahumma labbaika da labbaika ya Hussein ai bai taɓa yiwa wannan shi yake nuna wannan addinin Allah yake wanda ke kiran labbaika ya Hussein ba addinin da Allah ya ko annabi yake yi ba sannan maganar da kake faɗa cewa maganan kisa ina so duniya ta sani fa farkon mutumin da aka fara kashewa a musulunci gabaki ɗaya a masallaci aka yi masa ta'addanci shine sai da na Umar waye ya kashe sai na Umar shine Abu Atal Majusi wannan Abu Atal Majusi din nan da ya zo ɗakin Allah ya kashe sai da na Umar kisan ta'addanci ba girmama shi kuke yi ba a cikin malaman ku babu wanda suka masa waƙoƙi na girmama cewa yayi wani irin jihadi a musulunci wanda ba taɓa yi ba to da haka mu ma maganar ta'addanci ne mu aka farawa a duniya mu ne ya kamata mu zargi wasu da shi ba mu ya kamata a ci an zarga da maganan ainihin wato ta'addanci ba. Don haka ni ina so kamar yadda Malam Fuad ya faɗa wannan kada mu aida bashin ɗin mutane mu dawo akan maganar da muke. din mu shine Abu Talib, shi Malam Kabiru ya ce annabi ne, yanzu ayar da Allah ya naɗa shi, annabi ya tabbatar da natsin shi kawai muke nema, Malam Kabiru ya kawo mana ainihin wato a Ƙur'ani. Ayoyin da kai ta kawo Allah maɗaukakin sarki ya ce waje alna fi zuriyatihim an-nubuwata wal kitaba idan ya sa a cikin zuriyarsu ya ba su annabta da littafi imanin nan da annabawa biyu ne akwai jumlatan akwai tafsilin wanda Allah ya faɗa a Qur'ani wa'annan su ne guda ashirin da biyar kuma su annabi ya sani su ne wa'anda Allah ya ce ya ba su labari duk wani annabi wanda ba wannan ba ko ba hadisi bane ingantacce ya tabbata yake sunan wani annabi ne duk wanda ya zo ya naɗa wani ya ce wannan annabi ne wallahi tallahi ya yi ma Allah ƙarya kuma ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato ƙarya saboda haka maganar da nake faɗa nake ƙara tabbatarwa da mutane ita ita ce yanzu nake ƙara tabbatarwa da mutane cewa lallai musulmi suna wani addini ne na musulunci da Allah ya aiko annabi da shi amma ku kuna wani addini ne wanda abin da bai tabbata ba ku tabbatar da shi wanda ya tabbata kuma ku kore shi kamar yadda wato a ɗaya daga cikin tattaunawar da aka yi a nan wato wani yake faɗa cewa wato sayyidina abubakar da Allah ya faɗa a qur'ani yace idh yaqulu li sahibihi yace ba shi bane wani wani abubakar ta ne ba sayyidina abubakar bane da musulmin duniya suka ainihin wato sani wannan shine da muke ainihin wato nema a ƙur'ani muke neman mu samu dalili ainihin wato akan shi wanda yake tabbatar da abin da ya shafi wannan abu na ƙarshe wallahi ba na so ne in sauka daga maudu'i kamar yadda shi malam fu'ad ya faɗakar akan wannan matsalar shine hatta a janibi na abin da ya shafi tafsiri kamar yadda kake faɗa da yadda ku kuke talakin tafsiri yanzu abin da musulmi ba su sani ba yadda na ce alaƙa ko da ƙur'ani jirkitawa yanzu annabi yunus bin matta kowa ya san me ya faru da shi a ƙur'ani shine lokacin da ya zo Allah ya ce wa zannuni idda haba mugadibin fa zanna allan na qadira alaihi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kunti min zalimin me kuke cewa a cewa kuke dalilin da yasa ya samu kan cikin wannan matsalar saboda bai yarda da imamancin sayyidi Ali bane daga baya da ya yarda da imamancin sayyidina Ali shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fastajabna lahu fa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina haka kuke mu'amala da Qur'ani haka kuke fassara shi walakin Allah habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa ilaikum al-kufra sai ku ce Allah ya ki kafirci haka kummi ka a tafsirin shi kafirci yace shine Abubakar wal fusuqa yace shine Umar wal isyan yace shine Usman haka kuke yin tafsiri wannan ba jirkita littafin Allah subhanahu wa ta'ala bane saboda haka ban so mu fita daga maudu'i maudu'in mu shine Abu Talib ka ce annabi ne eh a ina Allah ya faɗa haka ba kenan ka abinda musulmi ke bukata in ba haka ba ni ma gobe in dai irin wannan da Allah ni ma ba sai zo ce annabi bane ai ba mafi ƙarya a duniya irin wanda zai zo ya naɗa wani annabi bayan Allah subhanahu wa ta'ala bai naɗa shi wannan shine dalilin da mu muke da bukata yanzu a ainihin wato kawo mana a tabbatar mana da shi a cikin ainihin wato littafin Allah subhanahu wa ta'ala haka abu na ƙarshe na kamar lokaci yana ainihin wato harara ko lokaci yayi ayoyin da ya kawo ɗazu da Allah maɗaukakin sarki ya ce waje an fi zuriyatihin nabuwata wal kitaba ya faɗa ai ba annabi Ibrahim ba har annabi Nuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya sanya abin da ya shafi annabta a ainihin wato zuriyar wa'annan ainihin wato annabawan gabaki ɗaya to wa'annan annabawan da ya ci ya sanya annabta a cikin su ya faɗa maka ko su suwaye su ne ya juro maka su ga sanan guda wajen ainihin wato ashirin da biyar a ainihin wato littafin Allah shine ainihin wato a Ƙur'ani. Da haka mu taƙaita wa kanmu matsaloli da rigingimu da a je a dawo e yau idan na ce annabi Nuhu annabi ne da an tambaye ni me dalili kawai sai in kawo aya in ce gashi Allah ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumi ba kenan duk musulmin duniya dole ya gamsu cewa na kawo dalili wannan shine da haka kafin annabi Ibrahim Allah ya faɗa ya ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba sai yace fa minhum muhtadin sai ce amma wa kasirun minhum fasiquna yace mun sanya a zuri'ar annabi Ibrahim da annabi Nuhu mun ba su annabta da littafi sai ce fa minhum muhtadin wa kasirun minhum fasiquna sannan wannan annabtar da ya gama ne a cikin suratul an kabuta haka yace wa habna lahu ishaqa yaquba waj'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitaba wa atinahu ajrahum fid dunya wa innahum fil akhirati lamina salihi. Na in annabawan da ya lissafo in banda annabi nuhu shi yasa yace wa nuhan hadaina min qablu sai yace wa min dhurriyyatihi daga cikin zuriyar annabi ibrahim wanda aka basu su annabta shine sai ya lissafo su da haka yanzu aya muke nema karara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da naɗin ya ce ga inda ya ce abu ɗalib annabi ne kamar yadda ya tabbatar da annabcin annabi ibrahim da dukkan ragowar annabawa da ƙur'ani ya tabbatar in ba haka ba ko lallai malam kabiru ya zo da karatun da hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai san shi ba allah ta'ala ya shirye da mu na'am Masha Allah, mun gode Sheikh Asadu Sunna kuna sauraron mu akan Kibra FM sunana Fuad Umar. website na Kibra FM shi ne www.kibrafm.com. Ah, wato yanzu both parties kun yi magana ah, wa kun yi 30 minutes 30 minutes ko kuma magana kuma 10-10. Yanzu "The next 10 Sheikh Muhammad Kabir da Sheikh Asa da Sunna za mu bar ku engage each other in a series of questions. Sheikh Muhammad Kabir, za ka doki wato 10 minutes nan cikin wannan 10 minutes nan ka mika mishi tambayi masu lafiya masu kyau guda guda biyar ya so kun ba shi 10 minutes shi kuma yi bayani bisa kan wannan tambayoyin nan in shi kuma ya kare shi kuma an ba shi wannan ya mika maka tambayi guda guda biyar da kuma ga doki 10 minutes nan ka yi bayani kan wannan tambayoyin nan daya bayan daya ina so a yi wannan bayan kun kare wannan yadda za ku amsa tambayoyin mun za ku extra tension minutes ku wato cross examine yadda kuka ba da bayani a tambayoyin da za a yi kuka ma junan ku sai sa yadda za mu tattar da suke ne yanzu da 10 minutes nan ko ta yaya a yi kokari a mika tambayoyi guda biyar su su kasa da sunna ta kuma ka rubuta su daya bayan daya duniya kuma su shida in ya gaba da ba kai kuma mintoci goma kai kuma ka yi bayani akan tambayoyi guda guda biyar shi kuma in ka kare haka ka kuma ka mika mishi tambayoyi guda guda biyar cikin mintoci goma a ba shi kuma mintoci goma ya yi bayani kan wannan tambayoyin in kun cross examine in gudu phone lines ya fi mu da ci wasu calls kuma kadan mutan duniya kuma su kawo nasu tambayoyi shek muhammad kabir 10 minitin ka ya suma ya na bismillah to alhamdulillah na gode Mustafa um, da farko dai kamin ba da tambayoyi na eh, ya kamata clarify wani abu kuma eh, malam ya ce na eh, cewa Muhammad bin Abdul ya zo da samun addini a ba mu muka ce ba ban ce ba ba ni na ce na karanto ne daga cikin littafi wanda malumman salafiya ne suka rubuta shi Abdurrahman Saniya fil Ajibatin Najdiyya suka ce Muhammadu Abdul Wahab ya kawo sabon addini wanda ya yi imani da shi ya kubuta wanda bai yi imani da shi ba ya kamata a kashe shi ya ba ni na faɗi nan zancen ba cikin durar saniya ne mu mujallaji na farko ta faha na eh, dari uku da sha hudu sai suka faɗi wannan sannan kuma eh, na biyu eh, malam da kanshi ya tabbatar muna da cewa a cikin alkur'ani kamar yadda yake jumlatan da tafsilan batun annabawa Allah ya ambaci 25 eh, da biyar sannan kuma wasu kuma ya ce da ya gaya mai jumlatan ga suna akwai su amma bai ambaci su musu ba sai ka banga dalilin malam ya ta tambayan cewa a am akawun inda ayan Allah Qur'ani yake gashi nan sunan Abu Talib gashi nan cikin Alqur'ani ba kuma wannan da ta ce falasi ne mugalata kenan eh, saboda ne in kace a kawo suna Abu Talib a cikin Alkur'ani karara sai wuce maka yanda muke yi sallah jerin ya kai ma ka kawo mana shi a cikin Alkur'ani kawo ko wannan ka iya ka kawo a fara a yi ikama inda inda inda fara a ce a yi kaza a yi ikama a ce a cikin ikama a ce kaza da kaza da kaza a yi sallah kaza a yi rukuyi kaza a tashi irin kaza yanda za a yi duka malam ba ta gwada mana shi a cikin Alkur'ani to kuma mu duka mun san cewa ba alkur'ani kawai ne ake hujja da shi a cikin addinin musulunci ba ko da farko mala ya ce wai mu qur'ani da kuma maganganu a imma ne muke yin amfani da shi alhali eh, wurin musulmai duka qur'ani ne da sunna kawai a ce ko wannan ma misleading ne saboda wurin maluma ahli sunna duka in ka shiga wurin usul eh, usul fikihin su su ma sun nuna maka alkur'ani ne da sunnan manzon Allah da kuma kiyas sannan kuma da eh, ya sunan shi eh, ijma'un malu ta cewa a kawo cikin alkur'ani kawai wannan wani mugalata ne ke bai da asali to sannan kuma ta eh, zance game da cewa mu ce mu kawo abu suna abu talib a cikin alkur'ani wannan bai taso ba wannan zance ne bai kamata malami yana yin irin wannan ba to sannan kuma zance kuma da yake zan yi ya ce wai farko wanda aka kashe a cikin addinin musulunci cikin masallaci shine Umar eh, bin Umar Umar bin ah, eh, Khattab farko wanda aka kashe a cikin addini karara to wannan dai ah, malam shi dai la'alla dai yake da cikin masallaci amma Umar bin Khattab ba shine farko wanda aka kashe a cikin musulunci ba akwai mutane da yawa da yake an kashe su a cikin musulunci to alhamdulillah wannan zance dai kuma je gefe wannan bai da asali cikin wannan eh, bahasi da yake muna yi Um, sannan tafa tambayan da ni kada ke ba ni ya kamata ce zan yi tambaya ba da ni ke da dawa ni ne amin tambaya in kuma ba da amsoshi kamar yadda kuma ni ke bayarwa insha Allah to amma littafar eh, sami lalla na samu tambaya guda in ba mana amma kamin in ba da wannan tambayar nan na son tabbatar abubuwan da na faɗi game da wasu ayoyin nan cewa gashi nan haka Allah ya ce haka Allah ke nufi da ayoyin don a gane cewa ba ni ne kawai magana na haka ne nike ni na fahimce shi ba a'a ni farko game da cewa ni ja'ilun fil ardi khalifa da Allah ya ce nan da da ismu fa'il ba na ba na nufi da tun nahu zan yi ba, tun nahu nufi ba amfani ismu fa'il nufi nufi nufi nufi cewa yana aiki fil mudarin kenan kullum kullum Allah zai ta sanya halifa a ban kaza ko ga akwai halifan Allah a ban kaza abinda nan yi ke ciki gina ba ina zuwa da wani nawo ko wani bane wannan duka secondary market ne yasa wannan batun Allah zai ta sanya halifa kowane lokaci a ban kasan nan malumman musulunci duka yawanci sun yi eh, zance game da shi sun tabbatar sun fahimci wannan ayan nan cewa gaskiya eh, Allah mu da wasu sarki abin da yake nufi da shi kenan cewa halittafancin Allah ne Allah zai ba sanyawa a ban kasa na farko bari karanta shi a cikin tafsirin shaharstani wanda ake kira mafatil asrar wa masabil abrar yana cewa eh, game da halifancin eh, Allah madaukakin sarki cewa shine Allah eh, ke nufi da shi a cikin ayan nan ni jalil fil ardi khalifa yana cewa cikin mujalladi na farko eh tafana 2000 250 yana <laughs> cewa wai wa sirrun aha an dal khilafata an Allah ta'ala adam alayhi salam wa lam ta'ala mudillan illa wa nasaba bi za'ihi hadiyan wa la qayyada shaytanan illa wa aya to wannan yana nuna cewa wannan eh, zance da Allah ya faɗi ayan ne na nuna cewa khilafancin Allah zai ne tabbata ne a don kasa har karshen zamani wannan malamin da eh, shafiri ne ko da yake wasu sun kimance shi da shi an ci ko da yake wannan maganar su karya ne wannan malamin ga ba shi a bane kuma zai iya zama shi'a sannan eh, hawaye kuma ka zo cin tafsiri ibn kasir shi ma ya yi wani zance makamancin hakanan da ke nuna kusan ka ce ya sunan shi um, hilafancin Allah zai ta tafiya ne har karshen zamani to yace kala ibn jarir fa kana ta'wil al-aya ala hadha inni ja'al fil ardi khalifa mata yakhlufuni fil hukm bil adl bayna bayna khalqi kenan wa ibn jarir atabari kenan ya tabbatar wannan ayan ga khilafancin ne khilafancin Allah ne Allah ne za a maye ma ba kamar yadda a ce wani malami ya ce khilafa ma'ana za a maye ma aljanai da sauransu na'am ra'ayi ra'ayin maluma ne daban-daban amma ra'ayin da mu muka doki cikin wankaran da wasu maluma suka sai a kai shine kilafancin Allah Allah ne za a maye ma a cikin halitta idan wanda zai tsaya a matsayin Allah a cikin halitta menene ma na matsayin Allah shi ne ɗaya ba zallan shiryar da mutane na daga cikin aikin shi ne shiryar da mutane sai ka ne eh, da shi ma ya zama ba annabi daga cikin aikin annabi ne ya shiryar da mutane amma wanda ya zama halifan Allah na aikin shi ya fi karfin zallan shiryar da mutane yana yin wani aiki kuma shi ne ne Allah bai yi wani abu duniyan ga shi ta kanshi shi ne zai zama sababin da Allah ke yin komai ta kanshi a cikin wannan duniyan ga sai ta wai shi ya ci gaba da cewa wa inda zalika al-khalifa huwa adam wa man kama makamahu fi ta'atillah wal hukm bil adl baina baina khalqihi wai wannan halifan shine adam da wanda ya zo a bayansa wanda ya saya yin annabi adam da kuma eh, eh, cikin cikin bin Allah da ya tabbatar da hukunci da adalci a ban kasa to wannan yana daga cikin dalilan mu wal khalifa wal khalifatu al-fi'liya min qawlik halafa yana yana gwada ma'anan khalifa halafa fulan fulanan fi hadha al-amr idza kama makama fihi ba'dahu to wannan yana gwada ma'anan khalifa ne kenan khalifancin nan da aka zo Allah ke batun shi nan khalifancin Allah ne a ban kasa ne shi ke yi to wannan daya kuma kenan an dan a wani wuri kuma eh ibn kasir ya yi zance a wurin wannan aya daya daya kuma inda ya kawo eh, yake cewa yake kotu maganan kurtubi yana kotu maganan kurtubi kurtubi na tabbatar da cewa wannan khilafan gada Allah jirgi shi ne daya imama shi ne imamanci kamar yadda Allah ya yi da sunan Nabi Ibrahim wani zuriyati ka Allah yana al ni linnasi imaman wani Allah yana wannan Nabi Ibrahim ga imamanci ne ba ba saboda Annabi Ibrahim alaihi salam da annabi ne gabanin Allah ya bashi matsayin annabta matsayin imamanci saboda wannan lokaci Allah ya ce ya jarabce shi da abubuwa da yawa wa bi sala ibrahim rabbuhu bi kalimatin to wayannan jarabtan ga malum hatta da kasir ya kawo daga cikin abubuwan da Allah ya jarabce shi da shi shine yanka dan shi Ismail da sauran sauran su abubuwa da yawa wannan lokaci kuma annabi Ibrahim alaihi salam Sauran masa, sauran two minutes ba, sauran mintoci shi shekara Muhammad Kabo, two minutes. ba annabi ne mursali gabani Allah ya aiko shi eh, gabani Allah ya ce ya mai wannan ibtila'in nan bayan ya mai ibtila'in kuma sai sai zan sanya ka imam sai da bai yiwa ce imamin ga shine ba annabi ana nufi da annabi saboda ne annabi Ibrahim ba annabi ne mursali ne sai sa kun ga ga wani matsayi ne daban kuma ibn kasir shi ya tabbatar ya ko maganan kurtubi ya tabbatar cewa wannan imamanci eh, khilafancin ga imamanci ne ɗaya ɗaya To amma ɗan eh, tambayan da zan yi ma malam shi ma ya iya dai ya samu muna eh, ya sunan shi ana batun a ce eh, musulunci ko mi a kawo a cikin alkurani ina son malam ya gwada mini cikin alkurani ne girma ko kuma ya sunan shi wani hadisi ya kawo muna ɗaya wani wuri da Allah mu cikin sarki yake ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yake halifofin shi guda guda hudu ne kuma su ne Abubakar Umar Usmanu aliyu ya kawo muna a cikin Kur'ani ko kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da yake halifofin manzo Allah su ne guda huɗu kuma su ne Abubakar, Umar, Usmanu, Aliyu. To wannan shine tambayan da ni nake da shi da zan mai saboda ban ga wani abin da muka faɗi tare da shi da zan mai tambaya don ni ne mai da'awa a nan ga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah Sheikh Muhammad Kabir mun gode Allah ya saka da alkhairi. Kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar. To Sheikh Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna muna son kai kuma ka doki mintoci goma ka yi magana sannan kuma ka ba Sheikh Muhammad Kabir bayani a akan tambayoyin da ya mika maka. sa'an nan kuma ka gama ta kuma za ka mishi tambayi guda guda biyar mu ba shi mintoci goma shi kuma ya mika muna bayani ya ci amfani akan haka shek Asar sunna bismillah ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam kabiru ya yi ta kokari ya zumbule abinda muke faɗa fa har a gurinsu rukunan su guda biyar akwai at-tauhidu al-adlu akwai annubuwa annabta tana daga ciki wannan yana ciki dan haka abin da muke faɗa kullum duk abin da yake usuluddin ne to dole alqur'ani ya faɗe shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin sa usulul shari'a dan haka a ina ne annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yayi isharan Abu Talib a matsayin annabi a ƙur'ani? sannan kuma shi annabi ya bayanin shi babu a Qur'ani babu hadisi kai kanka ka tabbatar da wannan tun a program din da kai a baya ka tabbatar babu a Qur'ani babu a hadisi Sabun da yake da ban mamaki abin da babu a Qur'ani babu a hadisi ko mutum ya jajibo ya rike a matsayin ainihin wato addini wannan abin yana da ban mamaki kwarin gaske gaske saboda haka kasancewar imani da annabawan Allah ɗaya ne daga cikin rukunnan imani in babu shi babu imani to dole yayin da za a ce wani annabi ne in baka yarda da shi ba ba musulmi ba ne kaiwa to dole kuma wannan yana buƙatar nasi a tabbatar da shi yanzu annabi nuhu shi Allah ya fara aikowa amma da mutanen annabi nuhu suka karyata shi Allah ya ce kadzabal qaumun nuhin mursalina mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah gabaki ɗaya saboda me tunda suka karyata shi da Allah zai ci gaba da ko aiko kowane annabi suna da rai sai sun karyata shi dan haka akwai bambanci kalla akwai ta a Qur'ani amma annabi yayi bayanin ta a ina sunan Abu Talib yake a Qur'ani ballantana annabi ya bayanin shi a hadisi cewa annabi ne ko kuwa hadisi a ina annabi yace annabi ne akwai babu ka yadda cewa babu a Qur'ani babu hadisi inda a ce kun san ya kamata ta yaya abin babu a Qur'ani babu a hadisi zaka jajibo mutane kuma ka ce wannan shine addinin da za a bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi sannan maganan inni ja'iluka fil ard inni ja'ilun ja'ilun ja'ilun eh, inni ja'ilun fil ard khalifa da ka kawo na ka kawo maganan ayoyi da dama da suka tabbatar da yayin da ya zamanta wannan ja'ilun din ismu fa'il ne ya amalu amala fi'ilihi yanzu shugaban ƙasar Najeriya wa ya ɗora shi a mulki ba Allah subhanahu wa ta'ala bane ya ɗora shi nan gaba zai tafi wani zai zo shine khalifa din masallacin da nake kai zan tafi nan gaba wani zai zo ya tsaya position din yanzu ba wannan da Barack Obama ne shugaban ƙasar Amerika zai tafi ya tafi wani ya zo shine Allah yake ta sanyawa shine a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ta maimaita wa'annan ayoyin yana cewa wato an man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard da yace tun inni ja'ilun gashi nan yace wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun saboda haka wannan ainihin wato shine abin da ake magana a kansa sannan maganar da ta faɗa ka kawo wannan tafsirin da ka karanta wannan tafsiri naku ne ko ya shafa ku ji da ainihin wato kayanku sannan maganar da ka kawo cewa inni ja'iluka linnasi imaman ayar da take cikin suratul baqara da Allah subhanahu wata'ala yake magana akan annabi Ibrahim Qur'ani sashen shi yana ainihin wato fassara sashi yayin da Allah madaukakin sarki ya faɗa anan yace wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin nas imaman qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahad adh-dhalimin ai ya faɗa maka cewa menene kuma ainihin wato imam ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin wato annabi Ibrahim, ya faɗa maka a wani gurin. A cikin suratun Nahl ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa dama mun faɗa a darasin da ya gabata mun ce ɗaya daga cikin ma'anan imam da take zuwa a Qur'ani shine akwai al-mutaqaddimu fil khairi al bihi wanda ya gabatu wajen aikin alheri wanda kowa yake koyi da shi da haka wannan inni ja'iluka lin-nasi imaman na sanya ka ka gabaci akan aikin alheri kuma za a yi koyi da kai shi yasa Allah da ya lissafo can annaban a suratul an'am sai ya ce ula'ika ladina hadahum Allah fa bi hudahu muqtadi shine Allah ya faɗa anan yace inna Ibrahim kana ummatan annabi Ibrahim umma ne shine kuduwa ne shi jagora ne shi abun koyi ne sannan maganar da ya tambaya a malam Fuad cewa yana so a kawo masa kalifofi guda goma sha biyu da sunayensu ko a hadisi ba maganan kalifofi muke ba magana muke yi ne ta Abu Talib annabi ne ko shi ba annabi ba ne, in yana so mu dawo mu maganan khalifofi sai mu zo mu amma wanda suka saurari program mu da faru an ji na faɗi sunayen khalifofi wanda suka yi khalifanci bayan annabi ya wuce mutum goma sha biyu da ya nuni a hadisi cewa ba za su gushe ba in dai su suke khalifanci addinin musulunci yana da ƙarfi ya koma ya saurari program mu na baya. Abin da ka ce yanzu a yi shine tambaya ka ce a yi. ni kuma tambayar zan masa ɗaiɗai guda biyar kuma duka tana da alaƙa da maudu'in mu. Na farko, ina so Malam Faruk ya mun ta'arifi na farko ya faɗi me annabi a yare na larabci da istilahi na malaman shari'ar musulunci. Wannan shine abu na ɗaya. Na biyu, ina so Malam Malam Kabiru ya faɗa min menene kasa abin abinda annabawa suka keɓanta da shi suka bambanta da sauran mutane. Biyu kenan, na uku dalilin mu na cewa Abu Dalib bai ma musulunta ba ballantana ya zama annabi tambayar sa nake cikin a'immatul a shari'a, tun daga Ali bin Abi Talib Allah ya kare shi da yadda har zuwa al-Imam Mahdi al-Muntazar na sha biyu wane ne daga cikin wa'annan ya haifi ɗa ya sa masa suna Abu Talib sannan tambaya ta ainihin wato hudu wacce take da alaƙa da wannan maudu'in idan shi annabi ne a cikin ku hadisai nawa ya ruwaito a cikin littattafan shi a matsayin shi na annabi ya faɗa da bakinsa sannan tambaya ta biyar shine tun da ka faɗa ka ce wai kana mamaki na yadda akwai a um, imani tafsilan akwai jumlatan to ba yadda za a yi shine shin abinda Allah bai faɗawa annabi ba kai ta ina ka san shi wannan shine tambayar da ni nake da shi na tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to kuna sauraron wannan kibla akan suna na Fuad Umar Sheikh Muhammad Kabir ka duki 10 minutes mintoci goma ka yi bayani akan tambayoyin da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya mika maka bismillah yawa yawa eh na ji ok insha Allah na kuma rubuta su na farko batu wai ma'anar annabi ko ba haka ba to eh, ma'anar annabi nan aluga da kuma istilahi eh, ya sunan shi daga cikin manoni shi na luga shine wai ya fito daga eh, naba'a naba'u naba'u shine bi ma'ana eh, labari wanda yake mai fa'ida mai amfani labari wanda yake mai amfani to a sai wanda ya kasance eh, ba annabi wanda ake ce ma ba annabi annabiyu suna nufi bi ma'ana wanda yake kamar yadda yake cikin istilahin maluma ko da yake a wannan wuri kuma ana da sabani da yawa a kai sosai wane ne ba annabi ba ake nufi da shi annabi an ce nabi ba ma'ana na luga ba to wasu sun doki ma'anar luga shi suka ce shi ne wanda yake yana rike da wani labari wanda yake an bashi wani labari ma'ana wanda yake Allah ya bashi wani labari ya isar zuwa ga mutane to wasu suna da sabani ra'ayi akan wannan shi ne wasu suna cewa wai wanda ya zamo nabiyu ai shi ne wanda yake yana rike an ba shi sabon eh, ya sunan shi wanda aka ba shi littafi wanda aka ba shi littafi ba shi lalle lalle yana da eh, ya sunan shi eh, labari da yake zai ba mutane ba amma shi suka ce wai rasulu ne dai rasulu ne wanda yake yana iya yana rike da labari wannan shi yana isar zuwa ga mutane wannan ra'ayin wadansu ne wasu suka ce a bil nabiyu shi ne wanda yake yana rike da labari yana isar da eh, yana da labari yana aiki da shi shi amma ba dole dole ne ya kasance yana isar da shi zuwa ga mutane ba amma rasulu shi ne wanda yake ana ba shi littafi sabo yana da nasu shari'a amma na biyu biyu da shari'a na biyu yana aiki ne da shari'an rasulu to shi rasulu ne ke da shari'a sabo wanda yake yana isar da shi kuma zuwa ga mutane akan wannan ne wasu suke cewa wai na biyu za ka da cewa wasu annabawa an aiko su ne zuwa ga wasu mutane kaɗan kawai wasu ma a ah, su kansu da kansu ne kawai suke eh, ya sunan shi suke tafiyar da sha'anin su kansu su kawai sai dai in mutane kamar yadda yake cikin littafin tafsirin ibn ashu ya ce wai annabawa su ne waɗanda suke eh, ya sunan su su ne waɗanda suke suna zuwa ga mutane suna rike da labari amma sunan suna aiki ne da abin da suka rike da shi na littafin wani na shari'an wani rasulu da yake ya wuce suna aiki da shi amma ba su kira mutane suna aiki da shi ne suna nuna ma mutane yadda yake mutane suka gan ya musu shi su bi su amma manzo wanda yake rasulu shi ne wanda yake ana ba shi kuma ana horon shi da fita da zai kira mutane to wannan dai sabani ne da yake maluma suna da shi tsakanin su kowa kuma da irin nashi dalilin da yake yana ajiyewa to banda wannan wai hasaisun annabawa wannan hasaisun annabawa to ban sani ba ko me yake nufi da shi na ji dai da su shi dai yana kiran wani wai eh, kowane ba annabi yana da eh, hususi a kamar guda guda takwas wasu abubuwa alwahayu salamatu wane ne wane wannan dai ban san da ko cikin qur'ani ina za samu wannan Allah ke nuna cewa kowane ba annabi yana da isu, kaza da kaza da kaza wannan in shi ya kawo mana mu gani ko akwai akwai shi cikin alqur'ani ko dai ma anzalallahu biha min sultanin ne ko faɗin wasu malumma ne ijtihadin wasu malumma ne suka ce annabawa suna da kasai kasai sun ba annabi ne ya zama mai kaza ya zama mai kaza ya zama mai kaza kuma na dalilin da yake da cewa kowane ba annabi ya samu wannan khususiyyar nan wannan kuma waje ya kawo mana wannan bismillah muna jiran wannan sannan yana batun wai a wani wuri ne a imma isna ashara eh, na a immatu ahlul baiti suka kama ƴaƴansu suna Abu Talib to wannan dai gaskiya ni ban yi binciken wannan ba sai ban sani ba ko akwai ɗaya daga cikin a'imma wanda yake ya sa ma ɗan shi suna Abu Talib amma mukaddara sun sa ko ba su sa ba menene amfanin wannan wani alaka yake da shi da sunan da muke da muke discuss a sa wani suna suna misali a sa wani suna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wani alaka yake da shi wani mushkila ne in an samu wani suna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wani falala ne cikin wannan ana sa wani Muhammadu ya zo mutumin banza gashi gashi nan dai da abubuwa da yawa to mu fita kan wannan kuma mu koma na hudu wai in abu talib ba annabi ne hadisi nawa ne to to sai tambaye malam wai annabawan da an ambace su cikin eh, alkur'ani Allah ya kawo su nan hadisin su nawa ya gani ko littattafan su guda guda nawa ne ya gani ita dole dole ya abu talib ya kasance ba annabi dole dole ne ya kasance na da eh, ya sunan shi eh, ya kasance yana da eh, wani hadisi da yake yaro wato ko a gan wani littafin shi da yake Allah ya bashi ko kuma a wani abu da yake yayi aiki da shi dole ne haka na ne wannan kuma ya zo da gani cewa mu ce kasance ba annabi dole ya kamata a ga wani hadisin shi ko wani abu da yake Allah ya bashi na ne wannan kuma ya zo sannan kuma wannan muka san Abu Talib ba annabi ne alhali annabi da yake bai sani ba waye na ka san kamar annabi bai san kamar Abu Talib ba annabi ne ba wannan kuma Eh, eh, jawabin nakdi kenan shine wa ya ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bai san Abu Talib ba annabi ne ba ko wakilin ba annabi ne ba baka da wannan dalilin da cewa bai san kaman Abu Talib ba annabi ne ko kuma wakilin ba annabi ne ba bal mu in ce maka wannan mun same shi ne daga kuma zattuttukan a ahlul bait inda suka nuna wurare da yawa a wasu wurare ana tabbatar da cewa mumini ne da yake ya mumini ne da irin ana batun shi ya musulunta ko kuma bai musulunta ba amma babba batun ya musulunta ko bai musulunta ba dan ni na doko maka abin da na karanta a cikin sorry da fi na allama tulamin ya nuna cewa ya sunan shi an tambaye mamu ali wane ne karshen wasiyi wasiyi kuma kamar yadda na gaya muku yana ya zama ba annabi yana ya zama halifan ba annabi sai yace ubansa ubansa Abu Talib shine wannan karshen wasiyi gaba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da wannan kuma Imam Ali kuma annabi ya ce shine girman ilimi Ali ko fa yasa abinda Ali ya sani manzo Allah ne ya sanar da shi sai manzo Allah ya sani da wannan zance insha Allah nagode Masha Allah, mun gode Sheikh Muhammad Kabir Allah ya saka da alkhairi. Bismillah Shuka asali sunna a doki mintoci goma a yi magana a ba da bayani bisa kan yadda sheik ah, Muhammad Kabir ya ba da wato tambayoyi ya aji shi daidai ne da aji shi daidai bane mu jina ka a cikin mintoci goma da sa'annan kuma ah, in ka gama mun switch mu bude phone line din mu ji kuma listeners mu su shigo ciki bismillah a asar da. Ah, malam fu'ad Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma wannan gidan rediyo da alheri da ku da kuke ta ɗawainiya da kai komowa don ƙoƙarin tabbatar da abin da yake na daidai ne da kuma ruguje abin da yake ba na daidai ba ne. Na tambaye shi ya faɗa mana domin ni kaga tambayoyin da ka bayar guda biyar kai tsaye na tafi zuwa ga tambayoyin. Me annabi a yare na larabci da kuma istilahi na malaman addini alhamdulillah kowa ya ji irin abin da ya faɗa. amma cikin abin da ya ban mamaki wanda ya kawo na ta'arifi a matsayin annabi wanda shine abu ma mafi rauni cikin ta'arifin da malamai suka yi cewa wai annabi shine wanda aka yi masa wahayi sannan ba umarci shi ya faɗa ma kowa ba hmm, wannan bai wa gaskiya wannan ita ce ta'arifi mafi rauni ma domin ba annabi ba malami yanzu idan yana ya samu ilimi ya ɓoye ya faɗa ma kowa sai in ka je lahira sai Allah ya kama shi ballantana annabi shi yasa Allah ta'ala yake wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba a lokacin da Allah ya dauki alƙawari da wanda ya ba su ilimin littafi yace la tubayyinunnahu lin-nasi lalle za su wa mutane bayani wala taktumunahu ba za su ainihin wato boye su ba fa nabaduhu wara'a zuhurihim washtaru bihi samanan qalilan fa bi'sa ma yashtaru da haka bai ma ainihin wato yiwa da haka Allah ya ba mutane hankali in kai ta'alifin annabin nan sun ji in ma baka iya ba mutane sun ainihin wato ji abu na biyu da ya magana hadisan annabawa da ya magana ya ce tare da ya tabbata a cikin ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunayensu amma ina hadisansu suke to da muke mu muna tabbatar da abinda Allah ya tabbatar ne ko suna da hadisai ko ba su da shi tun da Allah ya tabbatar a ƙur'ani, annabawa ne sun tabbata dan yau baka isa ka ce annabi Ibrahim dan bai da hadisi ba ba annabi bane kafiri ne duk wanda ya musanta wannan ya musanta abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sannan na biyu ko da suna da hadisai ma muƙaddara turo annabi dukkan wani saƙo da Allah ya aiko shi da shi wannan saƙon ya tashi ainihin wato aiki to su kuma a wannan zamani annabawa guda biyu aka yi ga annabi ga annabi Abu Talib kuma ga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma al-imamu Sadiq yana da hadisai a cikin ainihin wato usulul kafi wanda suka kai dubu tara da ɗari biyu da sha tara amma shi ɗaya daga cikin annabawan da Allah ya turo a wannan zamanin amma bai da magana ko ɗaya da za ka iya wa da duniya ita a matsayin dalilin da za a yi ainihin wato addini da ita sannan na uku ko na hudu ya ce wai ta wata hanya na san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san cewa Abu Talib annabi bane wannan tambaya ce da take da ban mamaki kwaran gasken gaske saboda annabawan da Allah ya ba annabi labari a Qur'ani ga sunan ya faɗe su guda ashirin da biyar bai koyewa mutane ba kuma Allah ya faɗa mana ya ce mana ya ayyuhar rasulu ya kai wannan ɗan sakon sai ce ballik ka isar duk da ku ‘yan shi'a kuna cewa ballik fi aliyin ko ballig ma unzila ilayka min rabbika fi aliyin ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka akan matsalar sayyidi ali cewa shine shugaba bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da haka wannan ma din tana daga cikin mubahamatu da yace ballig ma duk ya faɗa mana meye ma din sai cewa wa anzalallahu kitaba wal hikmata alqur'ani da sunna Allah ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ba ka isa ka kawo ba inda Allah ya ce annabi ne a hadisi ingantacce tabbatacce babu inda annabi ya nassanta ya ce annabi ne na Allah kai ma ka faɗa a baya ka ce ba za a samu wannan ƙarara ba to tambayar da nake yi a nan gurin idan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai faɗa ba ko dai ya zamanto bai faɗa ba ne don Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa masa ba shi yasa bai faɗa ba dan ya ce walau taqawwala alaina ba'da al-aqawil la akadna minhu bil yamin saboda Allah bai ce ya faɗa ba bai sanar da shi ba shi yasa bai faɗa ba idan ko kai a taka yanzu abin da kake so ka nuna wa duniya in ko annabi yana sanar cewa annabi Abu Talib ne ya faɗa to fa abinda Allah ya turo shi da saƙo fa ya fa ɓoye fa ya ƙi faɗawa mutane na duniya wanda na san wasu da dama daga cikin ku ‘yan shi'a suna ma wannan tuhumar cewa ya ɓoye saƙon an ce ya isar cewa Ali shine shugaba bayansa ya ta ainihin wato isarwa. Sannan maganar da ya faɗa na kusa da ƙarshe ko na ƙarshe, maganar da ya faɗa cewa ka sa isu da na kawo na annabawa, na ce na farko wahayi, ai wannan abu ne sananne ko ban kawo aya ba, babu yadda za a yi mutum ya zama annabi daga gurin Allah in bai samu wahayi ba. sannan magana ta biyu da ya faɗa ya ce a maganan isma a imamai ma kuka ce ma asume ne ballantana ma annabawa eh ko ko yanzu zaka ce ayoyin da Allah ya nuna cewa annabawa ma asume ne a Qur'ani baka san ayoyin ba wannan bai bukata in kana bukatar kuma in janyo duka zan iya janyowa wannan abu ne ainihin wato mai sauki Allah ya faɗa wa annabi ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatuhu wallahu ya'simuka minan nasi abu na uku na kususiyar annabawa da na faɗa nace ce tanamu a ayyunuhum wala tanamu qalbuhum hadisi ya tabbata hadisin Abu Huraira annabi ya faɗa yake cewa qultu ya rasulullahi tanamu qabla an tutara qala sai ce tanamu aini wala tanamu qalbi sannan haka ya sake faɗa hadisin Abu Huraira yace namu aini wala tanamu qalbi sannan abin da ke nuna cewa annabawa idan su ne ke bacci zuciyar ba ta yin bacci annabi ibrahim ya yi mafarki ya ce a cikin suratu safat ya ce wa ɗan shi isma'il ya bunayya inni a fil manami anni azbahuka na yi mafarki an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi ɓala sai ce ya abatif almatu umar baba ka aikata abin da aka umarce ka da shi wannan ya nuna cewa abin da ya gani a cikin baccin daidai yake da abin da ya gani a farke kai yanzu ba yadda za a yi babanka kawai mafarki gari ya waye ya ce ya na yi mafarkin an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi kai ma ka san ba za ka yarda da wannan ba saboda abin da mahaifinka ya gani a cikin bacci ba shi da ainihin wato tabbas na uku ko na hudu da ya ce in faɗi dalili shine ana ba annabawa zaɓi idan kafin su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ina za su ainihin wato mutu wannan yana daga ainihin wato cikin wato kasa'is na annabawa ya tabbata hadisin na Aisha ta ce ma min nabiyin yamradu illa kuyyira bainar duniya wal akhira babu wani annabi da zai rashin lafiya a lokacin da yake rashin lafiya sai an ba shi zaɓi tsakanin ya ci gaba da zama a duniya ko lahira wa kana fi shakawahu alladhi qubira fihi akhadatku buhatan shadidatu fasami'athu ko ya yaqulu sai na ji annabi yana faɗa ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina sannan magana ta gaba cewa ba a karɓar ransu sai an nuna musu wajen da za su zauna aljanna haka hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda take kana nabi ya qulu huwa sahihun innahu lam yuqbad nabiyyun hatta yara maq'adahu min aljannati annabi yana da rai yana faɗa cewa babu wani annabi da ake karɓar ransa face sai an nuna masa inda zai zauna a aljanna sannan magana ta gaba wannan abu ne sannan ne ƙasa ba ta cin jikin annabawa sannan annabawa rayayyu ne a kabari sannan da abin da suka mari ainihin wato sadaka ne zai ci mana lokaci shi yasa karanto dalilan zai yi. amma abin da nake so in an karar da musulmi wataƙila zai ce to ai wayannan bayanan da nayi ba sa cikin Qur'ani suna cikin hadisi abin da nake kalubalanta sa ya dai tabbatar a Qur'ani daga bango zuwa bango babu inda Allah ya nada Abu Talib yace annabi ne ko to idan babu a hadisi ma a ina ne Allah subhanahu wata'ala annabi ya nasanta ya ce a hadisi Abu Talib annabi ne. Wannan shine abin da daga cikin abubuwan da nake bukata in tabbatar a wajen shi. Sannan Malam Fu'ad a gurguje saboda yanayi na lokaci. Cikin abin da ya faɗa a wancan program ɗin ya yi maganan cewa wasu daga cikin malaman sufaye. To, a mu nan Najeriya idan kana maganan ƙadiriya ne ko tijjaniya idan a ɓangaren ƙadiriya ne idan aka ɗauko maganar Shehu Usman ɗan Fodiyo Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama magana ta kai ƙarshe da ɗalibinsa Shehu Abdullahi Gwandu. Idan ko ana maganar Tijjaniya ne aka ce Shehu Ibrahim Inyasi alkaulahi to magana ta zo ƙarshe. A littafin Shehu Ibrahim eh lokaci ya cika ko? Tsara maka minti daya, tsara minti daya. Littafin Shehu Shehu Abdullahi Gwando kifayatul du'afa sudan ya tabbatar da wannan matsalar a cikin suratu suratu tauba idan an koma a shafi na ɗari biyar da tamanin da takwas ya tabbatar da cewa abu talib har ya mutu ya koma zuwa ga Allah ba ma maganan ainihin wato musulmi ba ne sannan shehu ibrahim a littafinsa na tafsiri wato riyadu fi da tafsir lil qur'an al karim ya tabbatar da akwai a mujalladi na hudu idan ka je a shafi na wato ɗari uku da hamsin da biyu ya tabbatar cewa abu ɗalib ba ma musulmi ba ne sannan idan ka koma a juz'i na uku har wayo na shi shehu ibrahim a ainihin wato shafi na a suratul tauba shafi na sittin da ainihin wato biyar ya tabbatar da cewa ba musulmi ba ne haka shehu abdullahi ya sake faɗa a littafin shi diya'u ta'wil ga diya'u ta'wil nan a hannuna a suratul tauba a mujallaji na ainihin wato biyu a shafi na ainihin wato ɗari daidai ya tabbatar da wannan matsalar. A cikin littafin shi tazyinul waraka cikin abin da yake faɗa shi Shehu Abdullahi Gundu yana faɗa cewa walau na fa'ad qurba faqad fihi madara Abu Talibun ammin nabi wa Ya yace da kusanci ga Allah kaɗai yana amfanar da mutum ba su ya ba Allah ba to da Abu Talib ammin annabi da tarar da sun tsira a wajen annabi Ibrahim abin da zai baka mamaki da shi hatta baban annabi ibrahim da qur'ani ya tabbatar cewa ba musulmi bane musantawa suke sun ce lallai musulmi ne shi lallai wato wannan da Allah ya faɗa ba baban shi bane kanin baban shi ne ko dan uwan mahaifinsa ne Allah subhanahu ta'ala ya tsare mai tsare mana imanin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode sheik Musa Yusuf Asadu Sunna